Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi. A yau ranar Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. cikin shirin za shugaban najeriya muhammadu buhari ya sake kaddamar da aikin haƙo mai a jihar borno da ke yankin tafkin chadi sai kuma shirin ciwon mace wanda aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kama ku muhimman kanin jaridun ƙasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar sakataren watsa labarai na hukumar tsaron amurka ta pentagon brigadier general pat Reda ya faɗa wa muryar amurka a jiya talata cewa ana sa ran sojojin amurka su so horar da dakarun ukraine kan tankokin yakin abrams samfurin m1a1 a mako mai zuwa kimanin 'yan ukraine 250 ne za su isa kasar jamus a wannan makon domin karɓar horon kamar yadda wani babban jami'in soji da ke da alaka da horon ya faɗa wa muryar amurka bisa sharaɗin sakaye sunansa domin tattauna lamuran tsaro 'yan kasar ta ukraine za su koyi aiki da tankokin yakin na abrams da suka isa a kasar jamus tun a farkon wannan watan jami'an amurka sun ce ana sa ran gyara wani rukuni na tankoki 31 a amurka kuma za a isar da su zuwa ukraine hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun faɗa a jiya talata cewa wani hari da aka kai kusan asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro shida gwamman mutane dauke da bindigogi ne suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar hangu da ke lardin harba paktuwa na pakistan jami'an sun ce musayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron kaki hudu da masu gadi biyu na kamfanin wani jami'in tsaro ya faɗawa muryar amurka bisa sharaɗin sa kai sunansa cewa 'yan ta'addar sun kwace bindigogi da harsasai na ma'aikatan da suka kashe kafin su fice daga yankin 'yan sanda sun ce mayakan sun auna riyojin mai biyu da manyan makamai ciki har da rokoki da gurnati lamarin da ya tilasta wa ma'aikatan rufe su tun daga nesa na wucin gadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargadin cewa za a hukunta waɗanda suka keta yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan yayin da yarjejeniya ta baya bayan nan tsakanin bangarorin kasar biyu da ke yaki da juna ta daina aiki 'yan sa'o'i bayan kafa ta wakilan rundunar sojin sudan da na rundunar tsaron rsf da ke adawa sun amince da yarjejeniyar ta wuta ta kwanaki bakwai domin ba da damar dawowar muhimman ayyuka da ayyukan jin kai blinken ya faɗa wani saƙon twitter a jiya talata cewa sabuwar yarjejeniyar da bangarorin biyu masu yaƙi da juna suka rattaba wa hannu ta biyo ne bayan ɗimbin tattaunawar diflomasiyya duk da yake amurka da saudi arabia ne suka jagoranci yarjejeniyar blinken ya ce haƙƙin ɓangarorin da ke yaƙi da juna ne su aiwatar da ita in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda kwanaki kaɗan ya rage gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ke jagorantar ta miƙa mulki ga zaɓen shugaban ƙasa bola ahmed tinubu kamfanin kasuwancin man fetur na najeriya nnpcl ya koma aikin tonon mai a yankin tafkin carin jihar borno bayan dakatar da wasu ayyukan bincike kan aikin a cikin shekarar 2017 aikin da tun asali sama da shekaru ashirin da suka gabata aka fara Daga Abuja, wakilin Mahalima Abdurra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. This thing has now becoming a reality. have been waiting this time. Inshallah, we'll see the reality. If we are lucky to get this oil, we'll achieve in so many things, especially in terms of education. Shehun Borno, Alhaji Abubakar Umar Ibn Garbai alkanami kenan yana bayyana jin daɗin sa a game da ci gaban da aka samu yana mai cewa idan aka cimma nasara a aikin da ake yi zai taimaka matuka wajen kawo ci gaba a fannoni da dama a jihar musamman ma farfado da bangaren ilimi. Shugaban Najeriya mai barin gado Muhammadu Buhari ne ya kaddamar da komawa kan aikin tonan man a rijiyar Wadibi da ke karamar hukumar Jeri ta jihar Borno a wani taron da aka gudanar a ranar Talata a jihar inda ya yi jawabinsa a wajen taron ta yanar gizo yana mai cewa. Ya yi matukar farin cikin kaddamar da aikin wanda hakan ke nufin cewa za a koma aikin tonan mai da iskar gas ga dangadan a zahiri kuma a hukumance a yankin tafkin cadin jihar ta borno shugaba muhammadu buhari ya kara da cewa tun a shekarar 1976 ne aka fara aikin tonan mai a yankin tafkin cadi kafin aka gano akwai iskar gas mai yawan gaske a mataki na kasuwanci a shekarar 1985 a rijiyar wadi 1 sa'annan aka dakatar da aikin tonan a shekarar 1995 a bisa dalilai masu karfi mai masaukin baki gwamna baba gana umar zulum na jihar borno ya bayyana farin ciki matuka da komawa kan aikin tonon man yana mai cewa yana mai cewa wannan sabon aikin man fetur da iskar gas a yankunan da ke kan iyakokin Najeriya na jiharsa zai taimaka wajen samawa mutanen Borno ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arzikin jihar. Alhamdulillah za tabbatar cewa mutanen Borno za su samu aiki bayan haka tattalin arziki zai bunkasa yadda kowa da kowa zai samu amfani a wannan abu. kwamishinan matasa wasanni da yaƙi da talauci na jihar borno sanyi na buba ya bayyana farin ciki da ci gaban da aka samu alhamdulillah yau muna cikin farin ciki muna cikin murna mun gode wa allah subhanahu ta'ala kuma mun gode wa shugaban kasa mai barin gado janar buhari don ya yi mana alkawari ya ce insha allah kafin ya bar mulki za a tona wannan mai za a tuna shekaru biyu da rabi na baya an fara wannan mu aka samu challenge na security har aka sassace mutane daga baya aka samu mutane aka karbe su to yanzu alhamdulillah duk mutum da yake cikin maiduguri particularly yana jere yana cikin murna don don wannan abu zai kawo mana ci gaban kasa kuma musamman da ana ce mu in bara ne yanzu mu mun zama masu bayarwa ba mai maiduguri kadai ma har arewacin najeriya tunda waje biyu uku an samu wannan mai kuma mun da muke nan cikin jere zai nuna cewa yaran mu za a samu a ɗauke su a aiki bayan ɗauke su aiki za a samu ci gaba na wajen gina asibiti gina makarantu na wajen ɗaukan yaran mu a aiki kuma inda ake tuna mai wannan kowa ne ya sani tuba ita ne local government da take mutane duka manomi ne yan uwan mu in shuwa shuwa ne suke wajen in ka duba yanzu an kawo musu wayewan kai an kawo musu ci gaban kasa saboda haka mun gode Allah sai da roƙon da zamu yi ne a ci gaba da tonan mai nan a tabbata ce mu samu albarkacin ta. A nasa bangare bayan mika godiya ga shugaba Muhammadu Buhari shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPCL Malam Mele Kyari ya ce. Farko ne alama ce an samu zaman lafiya Borno kuma muna yi wa President Buhari godiya. Allah ya biya shi Allah ya taimake shi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Na biyu wannan aiki ne dama mun mun muka daina yin shi domin abu biyu rashin sanin abin da yake faruwa na biyu kuma rashin tsaro duka biyu mun sa abin da yake faruwa yanzu an samu sauraron godiya. Allah. Allah insha Allah za ga amfani shi insha Allah really ai ta da tana lokaci dukkan nan ba zai wuce wata uku ba za ka gane abin da kake ciki ka samu bayani kuma ka ga cigaba da abin da za ka yi na gaba a cewar rahoton aikin an fara bincike akan aikin ne a cikin shekarar 1976 kuma ya ci gaba har zuwa cikin shekarar 1996 inda aka tattara bayanai akan kilomita 33 na 2D seismic wanda ya gano wasu tafkuna uku a yankunan Gubiyo, Maiduguri da Baga kuma daga wannan rijiyoyi guda biyu wato wadi na ɗaya da kinasar an samu isassun iskar gas lima abdurra'uf murya amurka daga abuja najeriya a gai da halima abdur'uf har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya gana da takwaran sa na kasar Indonesia Joko Widodo a wata ziyarar da ya kai tare da makasudin karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu masu mafi rinjayen jama'a musulmai a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikicen yanki a fadin duniya. Ra'isi ya kai ziyarar ne bisa gayyatar Widodo. yayin da indonesiya ta a aniyar hanzarta ta da komadar tattalin arziki bayan annobar corona ta hanyar ƙara fitar da kayayyaki a ƙasashen waje ana sa ran ziyarar za ta karfafa kawancen ƙasashen biyu bayan da suka kammala wata yarjejeniyar kasuwanci a wannan watan shugabannin biyu sun shaidi rattaba hannu kan yarjejeniyar da kuma wasu yarjejeniyoyi goma a jiya talata raisi ya ce kasashen na burin haɓaka kawancen kasuwancin nasu zuwa dala biliyan ashirin a ƙarshe wasu majiyoyi da suka haɗa da wani da ya fice daga ƙungiyar al-shabab sun ce harin jirgin sama na baya-bayan nan da amurka ta kai ya auna shugaban tsare-tsare na kungiyar ta al-shabab tsohon jami'in na al-shabab omar muhammad abu ayan ya faɗawa muryar amurka cewa babban kwamandan soje usman muhammad abdi wanda aka fi sani da muallim usman shine aka auna a harin ma'aikatar watsa labaran somaliya ma ta tabbatar da sunan wanda aka auna da matsayinsa a wata sanarwa da ta fitar a jiya talata ma'aikatar ta ce muallim umar yana kula da shigowa da mayaka 'yan kasashen waje zuwa somaliya domin taimakawa alshabab an kai harin ne a ranar asabar a jalib wani babban yankin da alshabab ke rike da shi da ke tazarar kilomita 385 a kudu maso yammacin mogadishu labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

有些。 birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a cikin mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. albarkacin wannan rana mu barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka ana yin aure ne domin samun nutsuwa kama daga bangaren iyaye da su ma'auratan biyu to sai dai a shekarun baya-bayan nan al'amarin aure yana neman gagarar mutane musamman idan aka yi la'akari da yadda ake tsawwala batun kayan lefe har da batun shagulgulan bikin kanshi. Ma wannan shine mu a cikin shirin ciwon mace a yau. wannan al'amari na almubazzaranci a lokacin bukukuwa ya ja hankalin wakilin muryar amurka muhammad nasir sokoto wanda ya nazari akan wannan al'amari cikin wannan rahoton a wasu yankunan najeriya al'adu ko ɗabi'un al'umma na ƙara kawo matsi ga rayuwa musamman ga marasa ƙarfi daga cikinsu duk da yanayin halin matsin rayuwa da 'yan najeriya suke ciki wasu daga cikin al'adun sun kasance waɗanda ake samu a lokutan bukukuwa musamman waɗanda suka shafi aure ko bukin suna ko makamantan haka a arewacin najeriya hakan ya sa da yawa jama'a na kokawa akan illolin da yin almubazzaranci a lokacin bukukuwan ke haifarwa a cikin al'umma sunana anas da ba illolin shi ka sama auren ka ga bai tasiri saboda mutumin da bai da karfi yau a ce zaka je bidan mata ka aje katin talatin na koka-kola ka kawo ruwa don shi na yawanci auren hausawa namu shi na da matsala kuma aka yawan samun mutuwa aure iyan gaga sunan ɗaya mai shekara 25 ɗaya mai shekara 28 wata ta kai talatin babu miji babu wanda ya taya kuma da duk ya taya bala'i zai ci mai don haka kowa ya jaye hannu ne al'ummar jihar sokoto sun shiga jerin al'ummomi da suka yunkura don kawo sauyi ga waɗannan al'adun ta yadda jama'a za su rika samun sauki dan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓar yabo wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da lamuran addini a majalisar abubakar shamaki yabo shine ya jagoranci gabatarwa majalisar wani kudurin doka da zai hana yin almubazzaranci a lokacin bukukuwa da suka shafi na aure suna ko kuma kaciya tun farko a sanadiyar koke-koke da muke yawan samu ga al'umma na ganin irin yadda bid'o'i da riya da taɓarɓarewa tarbiyya suka yawaita na ganin cewa abubuwa waɗanda yake a salatan ba al'adar mu bace sun zo sun gurɓata sha'anin bukukuwan aure suna da kaciya wannan shi ya jawo hankalinmu wannan dokar akwai ta tun 1992 wanda muka ga ya dace mu ɗauko mai duba na yi mata faskwarima. wanda zai zo daidai da lokacin da muke ciki dokar da ta kaida abubuwan da za a rika bayarwa a lokutan neman aure da wasu bukukuwa to ita ainihin wannan doka na farko dai wanda a musulmi ta shafa kuma a farko ta yi magana ne akan sadaki kamar da shari'a ta shimfiɗa a rufe dinar kamar da shari'a ta ce shi a farko a waɗannan kaya na a mm. kada su wuce kwandon goro biyu ko kuma in suit mutum zai kai kada ya wuce kwali biyu so kuma kuɗin bida aure sai kuɗi dubu ashirin na shaidar an kulla aure haka kuma kayan lefe kada a zarce kila a tamfa goma kuma takalma guda biyu sai jika ta guda biyu. Duk da yake gwamnatin Sokoto ba ta kai ga sa hannu ga wannan dokar ba kafin ta soma aiki, amma masana na ganin cewa wannan tsarin zai yi tasiri. farfesa tukur muhammad baba masanin halayyar dan adam mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum su ko kuma a jawo hankalin mutane ga cewa da fadakarwa cewa muna fa wuce gona da iri ya kamata ne kuma ana sara ana duwa bakin gatari a ga mai zamani ya kawo to amma mai zamu iya yi ba komi ne zamani ya kawo ba da zamu yi almabazzaranci a lokacin bukukuwa dai ya jima yana cima 'yan najeriya tuwa kwarya inda aka samar da dokoki a wasu jihohi kamar kano da jigawa da kuma yankin kudancin najeriya inda aka samar da wasu dokoki na hana almabazzaranci a lokacin bukukuwan jana'iza da dai makamantansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya akasarin al'umman yankin arewacin najeriya musulmai ne waɗanda suke rayuwa bisa sharruɗan addinin musulunci kuma wannan shine ya sa shirin ciwon ya mace ya karbi bakoncin mataimakiyar shugabar kungiyar mata masu da'awa a najeriya malama juwairiya usman suleiman domin jin yadda tsarin yin bukukuwan aure ya kasance a addinance da kuma yiwuwar shawo kan matsalar na kuma fara da mata tambaya kamar haka

sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba tsari ne daga Allah subhanahu wata'ala da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yadda za a yi wannan auren hmm. amma kuma duk da mu musulmai ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu gida daban-daban kaso daban-daban na irin na mutane daban-daban hmm. ya ce ya ahi nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabail li ta'arufu Allah ya ce inna akramkum indallahi atqakum hmm. ya ku mutane inda Allah ya ce muka halice ku da maza da mata ko kuma sanya ku garuruwa daban-daban yare daban-daban domin ku fahimci juna Allah ya ce inda aka ba ku inda ba ya kawo wanda ya fi ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah. To wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan daban gida daban-daban akwai inyamurai akwai yarbawa akwai turawa kowa yana da al'adarsa. Mm-hmm. to al'ada idan ya zo idan dai bai saba wa faɗin Allah da sunna ma'aikin rasulullah da ya ci karo mhm. da wani shari'a na addini ba mhm. to ba a kyau da shi ba a kuma kyamatarsa. Mhm. Kun za a yi aure mun sani cewa dai yana da cikin shari'a na musulunci kar a bar mutum ya dinga yawo irara har inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ya ku ɗan adam mun sanya muku sutura domin ya zama to abu ne na rufe tsare ce amma suturan da ya fi alkhairi a wurin ku shine sutura na takawa na tsoron Allah kin wannan ya nuna cewa za mu iya sa sutura a rufe ciki wannan hidima na auratayya kamar yadda kika duba kika gani siga irin na musulunci da yadda yake a musulunci da komai an tsara shi ne a musulunci za a yi nema da anan sallallahu alaihi wasallam kamar irin kamar na mace da arziki yake da dan ɗayan ku neman auren yarku da aure kuma abin da ake bincika ku bincike addinin sa abu na biyu ku bincike sa wannan ne most importantly yace idan ta ɗaura aure akan wannan rukunai guda biyu za a ja cuta bada fasadiya ruwan ƙasa to wannan ya nuna mana cewa in za a aure matar in za a aure matar miji mai tsoron Allah ko mata mai tsoron Allah in ga shi Allah a rijal kawa muna alin nisa sai ce bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin sai ce ma an anfaqu min amwali maza su ne sama da mata sama da matan nan bai ce namijin aure ba ya ce maza su ne sama da mata sai an bace wasu abubuwa saboda su mazan nan su saboda fashin su kin ga sun fi fashin su wasu na da kuɗi wasu ba su da kuɗi maza su suke ciyarwa su shayar su sarkarwa su yi waye waye to wannan maza da ake magana ana magana uba ana maganar mijin aure ana maganar wa ana maganar ana maganar da ana maganar kai namiji ne namiji shi yake kula da hidiman ya'ya mata to wannan maza da muke magana idan ko haka ne kin ga shi zai bata ci ya bata sha ya bata sutura ya bata wurin zama rashin lafiyarta ita wannan an masani masa ne a kansa ko uba ko ko da da wasu suke karansa ko kannan suke karansa Allah ya hore masa kowa ko kuma mijin da kike aure mhm. wannan shi ne. to idan aka zo maganar bukukuwa ba wannan ne idon mutane yake kai ba mhm. idan muka ce magana kuma kamar nayi magana kamar yare daban-daban Ina idan kamar yarbawa misali madauki yarbawa mhm. aka dauki yarbawa su fa wannan sutura ba baya gaban su suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki inyamurai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mu hausawa da hausa suna ce muka sa sutura mu ne za a kawo akwatuna za a kawo kayo wanda da idan baki manta ba hajiya mhm. da lokacin abinda ake shi kawai za a ɗauko za a ɗauko kaya kwallo ake kawo ko a irin adudun nan da ake fada da hannu a kawo a tudu kowa da ƙarfinsa kuma ba a korewa mhm. kowa da ƙarfinsa mhm. to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adar kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake hakura wa mutane a fita daga hayyacin mutane auren ya zo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a bayan an yi nema cikin mutunci ba a komai yi nema an yi nema cikin mutunci Mai sauraro gashi malama ta koro bayani to sai dai kuma lokaci ya halin halinsa. sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda hirar za ta kaya. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakuwar tamu Malama Juwairiya Usman Suleiman sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu lafiya. gai da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridin kasar Kamaru. zamu fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar kamaru tribune an da ta ce a dar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su kusan ɗauke da cutar nan ta hiv wanda ake kira kanjamau yanzu dai hukumar lafiya ta kasar kamaru ta ce ana yin wannan gwadin jini ne ba tare da an ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar dusahel ta arewacin ƙasar ta kamaru an da ita kuma ta yaya ta mana cewa tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru kuma farkon shugaban kasar alhaji Amadu ahijo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar senegal shi da mai ɗakinsa wani har yanzu gwamnati ba ta bada wani lokaci na musamman wanda ta ware ba hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata Amadu ahijo kasar ta jamhuriyar kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar mutasiyon an da ita kuma ta ce har yanzu dai gwamnati ba ta kare ba a jihohin a ware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu jaridar the guardian post kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura kuɗin da suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar mai sage an da ita kuma ta tabbatar mana cewar hukumar kwallon kafa kaf ta nahiyar afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin kwallon kafa na olambe da ke can birnin wunde domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarin ku sannan kuma da dama suka jikata a wannan turmutsin jaridar afirka ya kuma cewa ta yi firaministan kasar jamhuriyar kamaru musa joseph diangote ya ziyarci majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru domin yin bayani kan kasafin kudin shekarar 2021 zuwa biyu. haka zalika jaridar kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar jamhuriyar kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin mota motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya su ga cewa sun fitar da duk waɗansu kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum za mu kammala sharhin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar intergation an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan kwallon kafar da kasar jamhuriyar kamaru za ta yi tsakaninta da ƙasar masar na cin kofin nahiyar afirka zagaye na kusa da na karshe an da kungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamar inda bitabus lions za ta kara ne da kungiyar kwallon kafa na kasar masar wanda ake kira farawon yanzu dai yan kasar kamaru suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai kasar ta yi kokari na ganin cewar ta ɗauki wannan kofin wanda kasashe 24 ne suka fafata a tsakanin su na nahiyar afirka farko kenan da aka fara bulan da irin wannan wasan kwallon kafa kafan a nahiyar afirka wanda karo na 33 kenan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gai da malam awal garba da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat reeder ya faɗa wa muryar Amurka a jiya talata cewa ana sa ran sojojin Amurka su soma horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Kimanin 'yan Ukraine 250 ne za su isa kasar ta Jamus a wannan makon domin shirin na karɓar horon. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a jiya talata cewa wani hari da aka kai kusan asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro shida gumman mutane dauke da bindigogi ne suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar hangu da ke lardin kabir pakwa na pakistan masu raro a nan maka kashin shirin namu na hantsi sai kuma canza da la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya na kawo muku wannan shirin sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar sarfil hashin gumel nake cewa sai allah ya kara haɗa salamu alaikum